Masu mu za ku sari labaran mujallar matashiya. Yau muna ashirin ga watan Muharram shekara ta 1442 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga garin Maka zuwa Madina. Wanda ya daidai da goma ga watan Satumbar shekara ta 2020 miladiya. Ga labarin bi da bi. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya nuna takaicinsa akan yadda aka saki wani matashi daga gidan gyaran hali. bayan ya aikata laifin fyaɗe gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da yake karɓar rahoton kwamitin da ke yaƙi da ɗabi'a cin zarafi musamman fyaɗe matashin an sake shi ne a shirin yin afuwa da gwamnan ya yi sakamakon umarnin shugaban ƙasa na rage cinkoso a gidajen yarin ƙasar nan don kaucewa yaɗuwar cutar corona a ƙarshe gwamnan ya yi alƙawarin ganin an hukunta duk wani mutum da aka samu da aikata laifin a jihar. tun kafin wannan lokacin sai da majalisar dokokin jihar ta samar da dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka samu ya aikata laifin gwamnan jihar benue samuel otom ya yi karkausar suka akan rundunar rundunar sojojin da ke aikin samar da zaman lafiya a jihar bisa kashe wani dan ta'adda da rundunar ta yi an kashe dan ta'addan ne lokacin da suke kan hanyar zuwa makurdi babban birnin jihar da shi da tawagarsa sakamakon sulhun da aka yi da shi a cewar gwamnan dan ta'addan mai suna tarwaze a gwaizi da aka fi sani da gana gwamnan ya ce yana kan hanyar zuwa babban birnin jihar a nan ne sojoji suka kashe shi gana ya addabi jihohin taraba da benue ko da a baya sai da aka sanya makudan kuɗaɗe ga duk mutumin da ya nuna inda yake kwamandan rundunar sojan da ke aikin samar da zaman lafiyar a jihar general adeyemi Yekini ya tabbatar da faruwar lamarin yayin da ya ce sai da suka yi musayar wuta kafin su sami nasarar halakashi ministan shari'a a najeriya abubakar malami ya bayyana cewa a shirye yake ya bayyana a gaban kwamitin da yake bincikar tsohon shugaban riko na hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ibrahim magu a wata takarda mai dauke da sa hannun mai bashi shawara a kafafen yada labarai jibrila gwandu ya ce a shirye malami yake ya bayyana idan har kwamitin sun gayyace shi lauyan da ke kare ibrahim magu shi ya buƙaci ministan da ya bayyana a gaban kwamitin don ya amsa tambayoyi tuni kwamitin da ke gudanar da binciken ƙarƙashin jagorancin ayo salami ya tabbatar da samun magu da laifin awon gaba da dukiyar da aka kwato daga hannun waɗanda suka sace. a nan kuma hukumar hizba a jihar kano ta miƙa takardar kama aiki ga 'yan kwamitin da za su taimaka wa babban kwamandan hukumar harun muhammadu sani ibn sina wajen gudanar da aikinsa bayan sahalewar gwamnan bayan sahalewar gwamnan kano abdullahi umar ganduje tun da farko an zaɓi mutum biyu a kowace ƙaramar hukuma inda adadinsu ya kama mutum 88 an zaɓi gwani muhammad tahir a matsayin shugaban kwamitin sai mataimakin shugaba muhammad murtala abdullahi sai kuma sakataren kwamatin abdurrahman muhammad sai kuma malam mamman mataimakin sakatare da yake jawabi babban kwamandan hukumar ya ja hankalinsu da su riƙe amanar gwamnan kano wajen yin aiki tsakani da allah wannan takardar ta zo daga nan kuma lallai zai baka kulawa ta musamman akan cewa lallai al'amarin aikin ba irin na da bane yanzu aiki ne ake so za a yi aiki aiki aiki in Allah ya da haka waɗannan takardu guda uku su ne wanda in Allah ya da za ku karɓe su a yau sannan kowa kar ya fita sai ya sa hannu a takardar da aka bashi ai a takardar da aka yi na attendance gashi nan an riga an kawo za ka sa sunanka da a ɓangaren mata mataimakiyar kwamandan malama kulsum kasim ta roƙi 'yan kwamitin da su yi aiki tare da mata a dukkanin ƙananan hukumomi 44 a kowace ƙaramar hukuma kamar nan ne akwai ɓangaren mata ana yin aiki kafaɗa da kafaɗa ma'ana duk abin da ya shafi na mata ana sanar abin da ya shafi mace in kes ne na mace in wata matsala ce ta mace to ana danganta ta da jagororin hisba wakilan babban kwamanda mata a wannan ƙananan hukumomi. Kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa shirye-shirye na mujallar matashiya. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya. Ko ku bayyana ra'ayinku a kan labaran da muke kawowa ta kan lambar waya. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Kafin labaran ya ci gaba ku dakace mu. barkanmu da dawowa a nan kuma an yi kira ga iyaye su ringa aikata abu mai kyau a gaban 'ya'yansu domin su taso suna masu koyi da su malam muhammad tasu ne ya yi wannan kira cikin shirin ana yi da kai da aka gabatar a mujallar matashiya tattara ga baki ɗaya mu koma kan abubuwa guda biyu na farko koyarwar addininmu addininmu ba abin da ya rage tunda Allah maɗaukin sarki ya ce ma fara na fi kitabi min shay'in din nan to ba wani abu wanda baya cikin Alƙur'ani, duk kuma abin da yake a cikin Alƙur'ani yana koyar da dukkanin abin da ka sanya na rayuwa mai kyau duk wani abu aka sun haka to sai dai in fahimta ka bata kai kansa ba malam tasu'u yi kira a ringa fallasa masu aikata laifin fyaɗe don a hukunta su a nan kuma mutane uku a Najeriya sun mutu a jiya sakamakon cutar COVID-19 kamar yadda cibiyar da ke yaƙi da cutuka masu yaduwa NCDC ta sanar. Jimilla cutar ta kashe mutane 1,070 tun daga samun bullarta. Cibiyar ta ce ta samu sabbin mutane 176 da suka sake kamuwa da cutar yayin da adadin masu ɗauke da cutar ya kai mutane 55,632. kazalika cibiyar ta ce mutane 43,640 aka sallama bayan an yi musu gwajin cutar kuma an tabbatar ba sa dauke da ita a yanzu daga fagen wasanni kuma bayan komawarsa kungiyar kwallon kafar everton ta kasar ingila james rodriguez ya bayyana farin cikinsa tare da bayyana mai horar da kungiyar carlo ancelotti a matsayin wanda ya ja ra'ayinsa har ya koma kungiyar. James ya taka leda a ƙarƙashin Ancelotti a ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafar Bayern Munich. Ɗan wasan ya taɓa lashe kyautar takalmin zinare a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014 da aka yi a ƙasar Brazil. Haka kuma ya lashe kofin zakarun nahiyar Turai lokacin yana ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid. Ƙarshen labaran kenan. A madadin editan da ya tace labaran Abubakar Murtala Ibrahim Ahmad Murtala Ibrahim ya sada da ku sunana Bashir Muhammad da na karanto nake cewa bisalam. salam. Shin kuna da labarin kafar yada labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa? Matashiya ce amsa. Gidan jaridar Matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishadantarwa. Za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar talabijin ɗin ko sauraron mu a matashiya rediyo ko kuma a yanar gizo matashiya.com. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar YouTube mujallar matashiya. ko kuma facebook a mujallar matashiya ko a instagram a mujallar matashiya ko ku same mu a twitter at yan matashiya kada ku saki a barku a baya domin al'umma ne a gaban mu. mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake. Ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku. kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfahari halin ku ce A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni gami da shirye shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rubin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku akan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin kannywood da ke tattaunawa tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na youtube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryen ku managarta za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar facebook at mujallar matashiya ko kuma twitter at 'yan matashiya har ma da instagram at mujallar matashiya domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku